Excellences, euh, Mesdames et Messieurs, en février 2015, se tenait ici même à Niamey. Shugaban ƙasar Nijar kenan Isufu Muhammadu shugaban task force ta shugabannin ƙasashen yankin ECOWAS wadda ke da alhakin nazarta hanyoyin da suka dace don samar da kuɗaɗen bai daya a kasashen ECOWAS. yace a watan Fabrairun shekarar 2015 ne a nan birnin Yamai aka gudanar da zaman taro karo na uku na gaggauta nazarin samar da kuɗaɗen bai daya a ƙasashen ECOWAS nan zuwa shekarar 2020 idan Allah ya kai mu. Isufu Muhammadu ya kara da cewa tsarin kuɗaɗen bai daya wanda aka amince da shi a shekaran 1987 bayan da tun shekaran 1983 ne wannan tunani ya samo tushensa kafin a aminta da shi a zaman taron shugabannin kasashe da gwamnatoci wanda ya umarci kwamitin kungiyar sai da yawo da ya ƙara nazarta wannan batu. Ibrahim Yakubu shine ministan da ke kula da harkokin wajen kasar Nijar. Wannan taro yana da muhimmanci saboda wanga yana cikin aza kuɗin bai cikin ECOWAS kasashen namu guda goma goma sha biyar. Daga nashi waje shugaban tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari wanda a karon farko ya halarci irin wannan zaman taro yana mai cewa. Zuwa na fana farko kenan kwamiti ɗin da za a sa yanzu su za su je su yi taron wannan Najeriya ba ta zama tana cin wannan taro ba. Kubra Ilo ya mai RFI.